الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل يا كي wannan manzo shin baka san yaya ubangijinka ya aikata wa abraha da abokansa ba ma'abota giwa lokacin da suka yi nufin rushe ɗakin ka'aba